David Moyes ya ƙi ya bayyana ko wasu daga cikin 'yan wasansa da suka ji rauni za su shiga karon battan Premier ta yau talata a tsakanin Manchester United da abokiyar hamayyar ta Manchester City. Smalling, Evans da Ferdinand ba su buga wasan da Manchester United ta yi ranar Asabar da West Ham ba, sai dai kuma an tabbatar cewa na Nemanje Verdict da Van Persie ba za su buga wasan na yau ba. a bangaren manchester city kuwa kaftin ɗinta vincent company zai komo daga dakatarwa da aka yi masa domin ƙara ƙarfin baya na ƙungiyar kamfani bai buga wasan da city ta yi da fulham a makon da ya shige ba sai dai kuma shi ma manajan city pellegrini akwai 'yan wasansa biyu da ba za su samu bugawa ba saboda rauni